tambayoyin da kuka aiko inda shehin malami alshek malam tukur muhammad moriki rijiyar lemu mai wa'azi da sulhu a hukumar hisba ta jihar kano yake amsa tambayoyinku da kuka aiko mana malam barka da zuwa cikin shirin rabin ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwanku a musulunci muhammad tukur moriki rijiyar lemu na malam tambaya ta farko tana cewa salam malam na kasance ko ya kasance yana aikata alfasha wata rana yana cikin yin yi sai ya tuna da girman Allah sai ya bari a lokacin wato har ya kai yi rantsuwa da cewa da yardar Allah ba zan sake ba amma kuma daga baya sai kuma ya ƙara aikatawa dai da ya tuna sai istighfari gashi nan yana baya son aikatawa kuma in yana aikata abin yana damuwa malam yaya zai yi daga wani bawan Allah a ƙasar Libya. Abinda za ka yi bai wuce guda biyu ba. Farko dai tunanin tubar da kake yi yana nuna akwai tarsashin imani tare da kai. Kuma komawa da kake yana nuna akwai shiɗan tare da kai. Wannan abubuwan guda biyu dukkan alamu sun bayyana akan haka. In ka ga mutum yana barna yana da dama to imani ne ke motsa masa ya gane bai kyauta ba in kuma ka ga ya kuma kan barna nan to ne ke tare da shi abinda za ka yi na farko dai gurin zama ka yi takatsan da ko zama ko ina abokai ka yi takatsan da abokai kowaye kai komai imaninka komai imaninki komai iliminka kana zama cikin mutanen banza sai ka yi aikin banza kai a musulunci ta kai idan ƙasa ce ma barna ta kai ba da za ka yi ya halatta ka bar wannan ƙasa ka koma wata ƙasa idan jiha ce ba makawa sai ka yi barna ka bar ta ka koma wata ƙasa inda ba a barna idan unguwa ce haka idan layi ne haka in ma gida ne haka to tun da haka da imanin jin cewa za ka sake ainihin tuba kuma ka sake koma barna to hakika sai an samu abin da ke zuga ka cikin wannan abu na farko dai Allah ya sa baka shaye-shaye shaye-shaye zai iya kai ka zuwa ga barna sai ka gama ka zo kai nadama shine abu na farko da za mu fara dora ka a kai. in kana shaye-shaye ka daina in baka shaye-shaye to ka yi ƙoƙari ka daina zama gurin mutanen banza ka daina abota da mutanen banza na uku kuma ka lazamci zama da mutanen kirki da gurin kirki masallaci makaranta gurin mutanen kirki to ya zamanto shine gurin zamanka abota kar ka yi da kowa in ba ainihin mutumin kirki ba zama karka zauna da kowa sai mutumin kirki imamu na Shafi shafi'i rahimahullah yana cewa uhibbu salihina wa lastu minhu la'alli an analu ila sawabi ni dai ina son zama da mutanen kirki ko da ni ba mutumin kirki ba ne domin zama da mutanen kirki zai mai da ni mutumin kirki to in sha Allahu yadda imamu shafi yake cewa zama da mutanen kirki zai mai da mutumin kirki kai ka wannan in Allah da zaka zama ta daidai da mutumin kirki kuma in Allah da ba za ka je wajen barna ba ba za ka sake sha'awar barna ba to wannan fa idan ka ki aiki da su akwai abu na ƙarshe ina guje maka kar ka tashi ranar alkiyama cikin masu tsokanar Allah mai tuba kuma ya koma mai tuba kuma ya koma kalmusta hazi'un birabi na yace har rantsuwa yake akan ba zai ƙara yi ba to in dai aka wancan matakan to Allah ya kiyaye kar a tashe ka ranar alkiyama cikin masu tsokanar Allah duk mai yin haka in dai da gangan ne to kamar yana tsokanar Allah ya tuba ya fa kirga ya tuba ya kirga to ka fara bincika wancan abin na farko shaye-shayen nan in ko ba shi ba to shedanin dan adam kana tare da wasu in ba shi ba akwai shedanin aljannu ka rinka karanta falaki da nasi da ayatul kursu in za kwanta da addu'a shiga ban daki da ta fitowa da ta kwanciya to in shedanin aljannu za ka raba da su insha Allah kuma wallahu a'lam na'am malam sai kuma wata baiwa Allah take cewa an kai su kasar Saudi Arabia ba faɗa musu kuɗin da za su biya ba sai da suka je kuma sai kuɗin da aka ce musu za su biya yayi yawa wato kuɗin yayi yawa za su iya biya su bar su da Allah ko kuma su rage kuɗin su biya su daidai misali daga wata baiwa Allah abin da take tambaya kenan to farko dai da ku masu kai sun da wanda aka yarda an yi kuskure abu kafin a fara ake fara cewa ga ka'idarsa to zai iya yiwuwa su waɗancan sun ƙi faɗa ka'idar ne don su yi zalunci idan suka yi haka sun saba Allah amma dai asali in su ba su ce nawa za mu bayar ko ku ce nawa za mu bayar in su suna da wata manufa a in abin nan zai yi a gaya mana nawa ne don mu san abin da ke kan mu in mun je mun san abin da za mu bada idan suka ce a to akwai wani abu suke nufi to tun da kun yi kuskure sai aka riga aka je saudi arabiya sai maganar biya yaya za a yi sai ku haɗu ku yi maslaha haɗuwa za ku yi ku yi maslaha a je a ki a samu wata 'yan najeriya nawa aka kawo ta a samu ɗan najeriya nawa aka kawo sai ku kiyasi da wannan hukuncin sai a biya su in fa gyara za a yi musulunci akwai ayoyi akwai hadisi to akwai kuma kiyasi kiyasi daidai yake da aya da hadisi ana kai mutum ga muna maka yanzu ba mu ka'ida ba amma ga wata can a ɗakin mu ko a wancan gidan an kawo ta to kwamitin ɗinmu ya je mu ji nawa aka kawo ta in kuka ji sai a sake zuwa gurin wata nawa aka kawo ku aka samu guri uku ko da ɗan bambancin farashin zai babata to anan sai ku gina hukuncin da za a biya in ba a haka ba to in shi ejan ɗin ya ke da wannan to a zalimi ne za ku biya shi kuɗin zaluncin ba sai kun biya shi ba ku samu ko wasu dattijai a makan ko wasu da suka ga za su iya jin magana su a kai wannan shawarar da na bada a kira mutum uku wanda aka kai a jignawa nawa aka yi su to sai a biya da wannan amma in kuma kuka ji za ku ba su to ra'ayin ra'ayinku ne amma in dai magana ta adalci ce kiyasi daidai yake da aya matukar in kiyasi sahihi ne akwai kiyasi fasid akwai kiyasi sahihi shedan da kiyasi fasid ya hallaka ya yi kiyasi ya fi annabi adam shi yasa ba zai masa sujada ba wannan kiyasi ne gurbatacce amma akwai kiyasi sahihi nawa ake aka kai wance daga kano zuwa saudi arabia wani nawa a kawo shi sai a fitar da wannan hukunci sai a ba su haƙƙinsu kuma wallahu alam wata baiwa allah anan take cewa mahaifiyata da yan uwana sun yi haɗari dukkansu sun ƙone a cikin watan azumi shin za a rama musu azumin ko kuwa ba azumi a kansu kuma idan za a rama a jere za a yi ko kuwa yaya za a yi to amsa ta farko za ta wakilci ta biyun ma ba sai an rama masu ba da sai an rama sai mu dawo magana to ya za a rama to ba sai an rama masu ba in ka ji wani malam ya ce za a rama masu fahimta ce yayi hadisi na annabi rahama ya ce man mata wa alaihi Sam sama anhu waliyuhu hadisin ya tabbata bukhari ne ya kawo hadisin man mata duk wanda ya mutu wa alaihi sauma akwai azumi a kansa na ramadan akwai azumi haka hadisin ya ce bai ce na ramadan ba wa alaihi saum akwai azumi a kansa sama anhu waliyuhu hutu waliyansa su yi masa to malamai da suka tsaya su fitar mana da hukunci suka ce wannan hadisin annabi rahama yana nufin wanda ake bin sa azumi na bashi bakance kenan bakance kenan mutum ne ya ce allah dirar da ka bani haihuwa na yi alkawari sai na yi azumi goma to sai allah ya ba shi haɗa ya haihu ko ya sai kuma ya mutu bai yi azumin ba to wannan bashi ne Shi man mata wa alaihi saum samu anhu waliyuhu ne fassara wannan hadisin amma azumi da aka shar'anta mana an shar'anta mana shi ne a kowane wuni kuma wanda ya shar'anta shi ɗinnan bai ce a rama shi ba ko da wanda ke da hauka watan ramadan ya kama ba sai ya rama wannan azumin ba in ya warke bayan sallah an ɗauke masa shi to haka bare kuma wanda ya mutu saboda haka Allah ayya halin dai amsa ba sai kun rama ba in ka ji wani malami ya ce za a rama wancan hukunci ne na azumin bakace na bashi shine ɗauko ya ɗora da ramadan amma an ka biyu malaman duniya a kashi goma kashi takwas sun ce ba sai ya rama ba ko kashi tara wanda suka ce zai alama masu bai fi kashi ɗaya ba to ba a haɗa takwas da biyu ba a haɗa tara da ɗaya wannan shine rajihi da marjuhi kuma wallahu alam kamar su son a tare aladan baki ɗaya za su yi ɗaukar nauyin wannan shiri na rabin ilimi inda za a haɗa mu aladan baki ɗaya kuma za su iya tuntuɓar lambar waya kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ita ce lambar da za ku iya tuntuɓar mu ko kuma a gizagizan sadarwa a matashiya.com ko kuma youtube a mujallar matashiya duka za ku iya ganin mu a nan za a haɗu a yi musayar bayanai malam tambaya ta gaba a nan ya ce wannan saƙon ya fito daga wani bawan allah da ke ƙasar libya ya ce malam ina da matata ina son ta tana suna amma Ɗan uwana sun shiga sun raba mu sun raba auren duk da cewa ni ban sake ta ba kuma tana so na ina son ta gashi za ta yi aure shin ya halatta ta yi shine tambayar da yi malam to akwai tuka da warware a nan ana aure da aure ka ce baka sake ta ba ai ba a aure a cikin matan da Allah ya haramta a aure akwai mai aure an haramta ka auri babarka an haramta ka auri yarka an haramta ka auri kakanka to ga sunan dai alkur'ani ya zana da hadisai to a ciki akwai kuma mai aure matar da ke da aure haramun ne a aure ta to kuma ka ce baka sake ta ba ya za a aura mata ya za a aura mata daura mata aure da wani shi ya san gaskiya to ka gani in kuma ka sake ta wannan hukunci nata ne ta yadda ba ta son ka ka sake ta baka da haƙƙi a kanta amma idan baka sake ta ba ba wanda ya sai daura mata aure a duniya kaf. in ba kai ka sake ta ba to sai dai hukuma daga alkali na musulunci sai kai ku kadai za ku iya sakin ta sa'in a samu dama in ta yi idda daura mata aure matukar da auren ka babu dama haramun ne in an yi hukuma za ta kama su ko kai ba na jin ba dokar Allah ba ko dokar bature ka aure mai aure ba za ta kyale ka ba bare dokar Allah mahalicin mu saboda haka wannan shine fatawa in dai ka ce da auren to ai bata sako bari ai magana wani auren kuma wallahu a'lam malam tambaya ta a anan daga suleiman makwa jihar naija ya ce shin malam da san annabi sallallahu alaihi wasallama da karatu wanne ya fi dacewa mutum ya fara yi kaji shi kuma tambayar malam su wannan ma babu ainihin fahimta mai kyau a cikin tambayar to kamar ya san manzan Allah yake ko salati ga manzan Allah yake nufi to ya ce so to so ai shi so abu ne na zuciya karatu kuma abu ne na harshe ba iya hada shi da shi da karatu san annabi ai malam ah, ba zai yi ba eh nace gashi nan kana ji malam to ka gani na'am san dai annabi so abu ne wanda ke sa alƙalbu a zuciyarki shi kuma karatu a harshe yake to wanne za ka yi abinda za ka yi in ma tambaya baka yi ta a daidai ba bari fara gaya ka abin da za ka yi farko ilimi za ka nema abinda Allah ya fara dora manzon Allah karatu yi karatu ikra ka yi karatu karatun nan na ƙur'ani na hadisi na fiƙihu na sira kai malai sun ce wannan kalmar ikira kowane karatu ya shiga ko na boko ko na zamani ko na sana'a kowane karatu ya shiga ƙa'ida ce al'amuru mutulak la yaktasu bi nau'in duna nau'in akara illa bi dalilin tunda dai an ce yi karatu ba wanda isa cire wani karatu sai kana da aya ko hadisi ta cigaba gaba shi banda karatu kaza to ma maujud hatta al'ana har yanzu ko baka da hujjar da zaka hana yin wani karatu ba zai faca kai ko sharri ne ka je karanta shi domin radda ya taho ka gane sharri ne sai ga mutane ga sharri nan kowa ya kauce to saboda haka abin zaka fara yi karatu zaka yi san annabi sallallahu alaihi wasallam so abu ne na zuciya in ka so shi sai kuma gaɓoɓinka su nuna son na zuciya haka ne duk abin da yake so ka so abin duk abin da ya hana ka bari duk abin da ya ce a yi kai abin da za ka iya yanzu ya tabbata kana son sa amma kar ka ce kana son annabi abinda kuma yake so kai baka son abin a zo a ce a zo a kafa sunna ka ce baka so masu yada addini ka ji haushin su masu halabar barna ka ji haushin su to ba son annabi kake ba ko ka faɗa a bakinka ka faɗa ne mai son annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah zo da shi shine yake zuwa ya bashi kulawa shi yayi kuma ya kira wasu akan su yi kamar ka kaga wannan dinnan da gani wanda suka ɗauki nauyin mu zo mu isar da wannan saƙon alama ce suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta sa har suka ɗauki kayan nauyin dukiyarsu da komai nasu akan saƙon manzon Allah mu isar da shi duniya kowa ya ji kuma gashi kana ji ko kina ji to haka ake so kai ma ka dama ka je ka bada ita ko ina a nan zai tabbata kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba kana son shi kana faɗa ba kuma ba ka son abin da ya kawo ko abin da ya shuka ko abin da ya karantar ko abin da ya kira a kai to wannan tuƙa da warwara ne me za ka fara yi abin da za ka fara yi karatu za ka je ka yi in kai karatu ka samu komai al'ilmu shajaratun musmirra tasmaru kullu anwa'il alkhairi ilimi bishiya ce mai ya'ya shi ya haifi duk ya'yan bishiyar alkhairin duk duniya da gani duk inda ga wani alkhairi ya'yan bishiyar ilimi ne ya'yan bishiyar ilimi duk abin da kike sha'awa yana karkashin ilimi shi yasa manzo Allah ya dunkule ce shi ikira Allah ce masa ya karatu to ya ishe ka kai karatu kowane alheri zai bayyana insha Allah kuma Allahu a'lam duka duka haka muka ka karshen waɗannan tambayoyin malam sai dai muna so mu ƙara tunatar da masu kallon mu akan cewa za a iya tuntubar mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida inda kuma a youtube za ku same mu a mujallar matashiya inda kuma a yayin da gizagizan sadarwa kuka za ku iya ganin mu a matashiya.com su ne waɗanda tambayoyin da muka amsa wanda alshak malam tukur malam muhammad tukur moriki rijiyar lemo ya amsa muku tambayoyinku malamin da ke wa'azi da sulhu a hukumar hisba ta jihar kano malam muna fatan alheri a yi sallama da masu sauraro to da fatan sai mun haɗu lokaci na gaba kuma muna fatan abin da muka isar da sako allah ka sa ya amfane mu mu da ku ranar alkiyama manzon allah ya hari da mu cikin al'ummarsa wanda zai ji daɗin sun wakilce shi a wannan gidan duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu haka ma ga masu son su shiga cikin wannan al'amari na neman lada ɗaukar nauyin wannan shiri na rabin ilimi da su tuntuɓi wannan namba waya kamar yadda muka faɗa sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida domin ɗaukar nauyin wannan shirin a taro a cikin ladan baki ɗaya jamila suleiman aliyu ke cewa mu haɗa shiri na gaba wassalamu alaikum muhammad 啦啦啦。